ba sai shi da kansa ko da izininsa za a dau mataki ba. Is a public interest litigation. A kai da ba sai da izinin ma malamin ba. Ba sai da izininsa ba, is a public interest litigation. Okay, okay. Is a public interest litigation. To don haka kowaye mutum daga Amerika daga Ingila zai sauko ya ce shi abin da aka yi wa abul fati wannan bai yarda ba zai dau mataki zai kai dss kotu zai kai gwamnan bauchi kotu zai kai gwamnan borno kotu ko president na nigeria duk da cewa suna join immunity za a kai gwamnatinsu ta hanyar misali joining attorney general as a party za a iya kai wannan gwamnatinsu to shi kenan sosai ma sosai akwai yiwuwan Kiyatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da barista Umar bin Umar a lauya ne da ƙasar Najeriya. Uh, insha Allah akan kadiya a muna tambaya doka ne doka ne kan abinda ntss suka yi wa shak abul fatai sani a tijjani dokar najeriya ta nuna haka sa'annan wani irin legal action za a yi a doki wani abu ne ba za a yi a doki ba shi yasa jama'a ba da ɓata lokaci ba e, barista za mu tattauna da barista na gani ba da yawa saboda ba dogon magana ya kawo mu nan ba da ya kawo mu nan na san za mu yi mu ɗauki ah, minti ashirin zuwa talatin mu tattauna da barista shi mu bude layi minti goma mu ɗauki a takaice mutane kamar wurin biyu uku ɗauki kiran su insha Allahu ah, abin da za mu yi ke. To assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barista mun so ka ah, gabatar da kanka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Suna Sunana Umar ibn Umar. ni mazauni ne maiduguri borno state nigeria ni private legal practitioner ne ma'ana lauya mai zaman kansa daga garin maiduguri borno state Okay, uh, barista na san kaga ababen da yake faruwa wanda imana muka ga ka sho concerning ka akan abin da yake faruwa ah, barista shin abin da ya faru ga farko dai a takaice dai kamin mu shiga yawan ana cewa DSS wasu in ba don wannan kadiya da ya faruwa wato ba su recognize DSS in an ce wane ne DSS kuma menene aikin DSS a kasar Najeriya farko shi dss aikinsu farko intelligence gathering ne ma'ana za su yi bincike ne inda akwai wani abu da misali on suspicious ground kamar wani abu ake kamar misali kasance a bari in dau maiduguri kasancewa mu misali akwai matsalan tsoro a maiduguri To, dalilin haka akwai anguwanni da yawa, akwai kofofin shigowa na Maiduguri da yawa, akwai kofan yamma, arewa, kudu, gabas, duka muna da gurare wanda ake shigowa. To, a in ba mun don Maiduguri as a state, DSS abin da kullum taimakon da za su yi muna da soja muna da police muna da immigration duk da jami'an tsaro akwai JTF duk an hada kai wannan abin ya sa an zo duka wanda in da ba san ka da yaki ba immigration ba san su da yaki ba dalilin wannan abun an hada kai duka guri da ce. To abin da DSS za su yi za su nemi bincikensu zai nuna za su bada report ga sojoji ko lisawa rana kaza fa abu kaza zai faru to a ranan zaka ga ba a bude kofofi na wannan wuraren ba ba yarda motoci su bi wani hanya ba ba don komi ba dss sun yi aikinsu irin kalan aikinsu kenan ban da shi aikinsu bai shiga abin da kamar misali ya faru in mun danganta shi da abin da ya faru da suka yi wa maulana shabal fati a tijani kwata-kwata abu daban ne wanda this is not part of their general duties to shi ne abin da a takaice zan iya faɗa game da aikinsu wasu bangaren kenan na aikinsu Ok, a uh, barista a takaice ah, in na ah. fahimci maganarka? bi mana abin da DSS suka yi wa Shek Abu Fatai is illegal kenan ba legal ba. Illegal, sosai ma, illegal sosai ma. Wow, wow. Dalili, Illegal, illegal is, is an illegal act. Ok, me yasa kace haka barista? Me yasa kace illegal ne? dalilai abin da ya sa a constitution namu na Najeriya akwai separation of powers. Kowaye da bangaren da zai yi aiki, kowaye da abin da aka neme sa. Kamar misali su kamar misali kamar a ce akwai executive arm, uh, executive arm of government, akwai judiciary, akwai legislature. To su GSS sun fado bangaren legislative arm ne, wanda su kwata-kwata is not part of their duty akan wai su kira uh, su yi hukunci akan mutum kamar abin da aka yi wa Maulana Shabal Fati hukunta shi suka yi. Wannan kuma an san shi ne aiki ne na judiciary su ne za su zartar da abu akan mutum. Hakan ma ba kawai ba. yayin da ka kasance gaban kotu an ce kai mai laifi ne doka ta ce a karkashin sashi na talatin da shida muna cewa section 36 sub 5 sub 5 na 1999 constitution of the federal republic of nigeria yana fada wannan mutumin is presumed to be innocent doka tana kallon shi bai yi laifin komi ba until the contrary is proved ma'ana sai an tabbatar da ya yi laifin nan fa an kawo hujjoji shi ma an ba shi dama ya kare kansa a matsayin haka ya tabbatar da aka tabbatar da ya yi laifi ko ta gamsu da ya yi laifi a nan ne za a yi hukunci to in an dubi haka gayyatan shi suka yi ba mu ci ba su nema jawabi gare sa kenan ko kuma za a gayyace su dukansu biyu tun da aikinsu ba hukunci ba ne eh gashi na an kawo wannan abun mu muna tsaron abu kaza ku daina abu kaza kaza kaza kaza kaza sun yi aikinsu da aka san su da su intelligent wannan ko kuma aikin boye su dama an san su da jami'an tsaron wa jami'an tsaro wanda na farin kaya. To, abin da yanzu za ka haɗu da za ka zauna da DSS, ba za ka san eh ka zauna da DSS ba don mene identity so is hidden. Ok, wato DSS shi da kansa ainihin shi an yi shi an boye shi ne bai kamata ya bayyana da kansa. Yawwa, yawwa, yawwa. Kesa abin da kawo shan abul fatai ka nuna cewa illegal ne dokan kasa bai ba su wannan dama bai ba su wannan su ba ba sosai sosai akwai dalilai da yawa akwai dalilai da yawa wannan daya na kawo kuma har yanzu under section chapter 4 na constitution kariya ne ya bawa daga section 33 to zuwa 40 something gaba daya kariya ne na mutuncin mutum ko kuma wani abin da ka cancanta wani abin da bai cancanta a yi maka ba a matsayinka na adam na kuma matsayinka dan kasa to a wannan under section 36 har yanzu na section 36 sub 1 yana fada akwai wani abu da ake cewa fear hearing ma'ana in mutum ya zo ya ce ma abu kaza wane ya yi mun abu kaza ko na kawo karan wani akan abu kaza to za a kira a yanzu lokacin da ya fada doka tana cewa wai hear the both sides ka ji bangare duka biyu abin da doka ta fada to za ka kira wane ma ka ji daga gare sa shine inda da taimakon da za su yi a ce a ma'aikata masu irin aikinsu da taimakon da za su yi da sun kira maulana sha fati sun ji daga gare shi wayancan ma sun kira duka an hada tun da akwai petition nasu ya yi responding akan wannan petition din sai me za su yi dss ba sa prosecuting ba sa cikin wanda ai suke prosecuting a kasan nan a Najeriya kenan kyanta sai su yi handilin zuwa appropriate authority su ma su yi bincike su gani in abu ya kisa sasantuwa sai a dau a tura su zuwa gaba inda za a yi musu hukunci inda za a je duka biyu a yi hukunci in ma in ya kasance mai laifi kenan fa in ya kasance mai laifi kenan fa amma wannan abun ba su suka fara su ba irin zakin da ba sa yi wa iyayenmu mana malamai manya-manya da wanda ba su ma gani ba su suka fara tukun shi maudana shabul fati ya fara responding ya fara fida yana martani to amma barista a ah, bi mana ko da an kama mutum da laifi an kama shi da laifi wato dan sanda ko dss bai da hurumin ya nuna cewa mai shi yana da laifi kwace an je kotu kotu ke iya tabbatar da wannan sosai sosai sosai sosai sosai in ka zo in dan sandan ne masu dan sanda su ne gwara-gwara suna bincike don akwai department da yawa akwai department da yawa akwai cid akwai sib da akwai department da yawa wanda da non and recognize in abu ya faru ta hannunsu ne wanda zai bi diddigi har ya tafi kotu in laifin criminal offense kenan. amma amma magana na ƙarshe shin akwai dama shi abin da a ɗauki legal action a kan abin da aka yi masa Sosai, sosai shi yasa tun da zo ina fada shi section na fada section 36 sub 5 sub 1 ko kuma in mun zo babban abin da za mu duba akwai section 34 sub 1 paragraph a na 1999 constitution shi ma under chapter 4 ne na constitution din yana fada every individual is entitled to respect. And accordingly, no person shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment. Mana, every individual is entitled to respect for the dignity of his, for, of his person an ce to in an duba wannan abun ma na ba yi respect shi ba constitution ta ce don mutuncinsa don waninsa constitution ta ba da dama a yi ko a yi respectin nashi kar a daura mar wani abun da ba niyansa ba bai shi bai bai nema aimar ba ko aimar ta hanyar fin karfi doka ya hana wannan abun kuma a ƙarshe abin da na fada degrading treatment ai an yi degrading nashi abin da aka yi masa isa degrading treatment ne to wannan is an infringement to the provision of section 34 of the constitution kuma wannan abin mun ce dss so is part of executive arm executive waye ne babba a executive the power, the executive power in na federation is vested in the president, kamar yadda section uh, 5 ya fada. Sub 1. In a state is vested in the governor, section 5 sub 2 ya fada. To, ko governor ne ko president ne, ba zai sa duk karfin president. Soja da wancan wannan kasancewa duk suna karkashinsa. ba yi da hurumi ya ce a yi wa wani abu kaza a tube rigansa a yi masa kaza abu kaza kaza da aka yi masa wulakanta shi har a yada shi duniya wannan abun kawai in gumna ne ya yi in president ne ya yi is a gross misconduct gross misconduct kuma shine is an impeachable offense abu ne wanda zai sa gwamna ya bar kujeransa abu ne wanda zai sa president ya bar kujeransa to don haka yes okay. don haka za a iya filin fundamental right za a iya filin fundamental right a yi um, enforcement a kan dss din a kai su kotu a yi claiming huge amount of money da nan gaba at the end of the day in an gama in har aka ci nasara zai zama ma'ana aya ga sauransu it will serve as deterrence on others to shi yasa don haka kuma fanda duk abu da an ce fundamental human rights fundamental rights sorry fundamental right yayin da when there is an infringement to fundamental right of at least a given person ba sai shi da kansa ko da izininsa za a dau mataki ba is a public interest litigation. A kai da ba shaida izinin ma fadar ba. Ba sai da izininsa ba, is a public interest litigation. Okay, okay. It's a public interest litigation. To don haka kowaye mutum daga Amerika daga Ingila zai sauko ya ce shi abin da aka yi wa abul fati wannan bai yarda ba zai dau mataki zai kai dss kotu zai kai gwamnan bauchi kotu zai kai gwamnan borno kotu ko president na nigeria duk da cewa suna join immunity za a kai gwamnatinsu ta hanyar misali joining attorney general as a party za a iya kai wannan gwamnatinsu to shi kenan sosai ma sosai akwai yiwuwan matakan da zai yiwu a doka kenan shi ne matakin da aka amata doka akwai yadda za a yi mm, kuma insha Allah a yanzu mu dai kamar as lawyers wanda kuma tijanawa akwai group namu a yanzu haka da muke har yanzu ba mu gama wannan ba ba mu san juna ba sosai kawai dai mun samo group din ne as a result of faruwan wannan abun yanzu haka muna tara jama'a a the end of the day muna son mu ga mun taro kuma mun samu benu mun ga juna to insha Allah ba mu san abin da a matakin su Maulana Shabul Fati da su Sheikh Junaidu wanda suke bauchi da sauran manyanmu har da kai sarki ba mu san abin da ku kuke tanadawa ba to in akwai na kuma mu za mu zo mu bi ku insha Allah when it is time insha Allah ko menene za mu yi magana ta kasa haka amma ba dan so yi yawan magana da yawa ba da dan so bi mana ta minti biyu ka ba wa sauran malluma shawara da kuma mabiya domin zaman lafiya a samu zaman lafiya kame mu gode eh to shawaran da zan ba malamin mu at least yana da kyau kowa ba laifi ba ne mu a matsayi yanzu da muke su malamai mu in an duba malaman tijjanawa su ba masu neman maganan wani ko masu taba wasu ba an san su da zaman lafiya to muna gani sauran bangare ma muna da ba bangaren misali ba tijaniya izala kawai muke da shi ba akwai sauran bangororin akwai malamai kuma a wayannan sauran bangororin mu despite the fact that eh, muna da differences na akidas to ya kamata a ce ba haka za mu yi ba mu bar wayannan abubuwanmu mu yi recognizing umbrella na islam farko na biyun shi mu yi avoiding kaskantar da malamin wani ko wani malamin ko ne ko wani bangare especially abin da misali zai kawo wani ya ji haushi kamar misali shi mutum in ya bude bakinsa ya faɗa wani abu akan manzon Allah wanda bai dace ba me riban mutum me riban mutum shi ina so in kafa hujja da wannan abun an yi wannan abun ba tarika mutanen malaman tarika ba ne kawai suka yi magana har da malaman gefen sauran wani belief din sauran wani akidan su ma sun fito jiya sun yi condemning to ire-iren wannan abubuwan mai avoiding mu yi addu'a don zaman lafiya mu daraja mu duka mutane ne to sun mun yi haka za mu samu ci gaba Allah yana son haka Allah ya samu dace amin amin masha Allah to jama'a za mu doki kira mutane biyu uku kawai shi kenan ah, kada da ka zo kada ka kira ka kawo wani magana unreasonable ni na drop ka wilo muna neman magana ne ah, da ke ah, bi mana amma na ga mutane biyu ana ce mini wai da maganan da da sunan shi na barista ya ma is enough we don't need to Uh, pick a course or something which abinda kawai muke son uh, mu iya mu gane uh, shin me aikin DSS shin DSS ya an ba dama ya yi abin da bi ma'ana aka yi wa shari'ar sada tijjani ko dai a'a na gani to amma tun da kira kira yana shigowa da na so in bar shi amma ba da sada ka da mu yi hakuri kuɗi ko da biyu uku insha Allah mu ga hankulan mutane sa'annan ga mu assalamu alaikum ai Allah <laughs> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kon assalamu alaikum barka ka dai kola sunan ka da nake kira sunana awal daga libya okay malam awal daga libya muna tare da kai kana tare da ah, barisa umar Allah wani zai saka musu da alheri amin wallahi abin da ake mu shekar da sakai ba bai ba adalci musamman ba ba da shi. Ok, me... In dai ba ko wani abin da wanda kamar ya yi wani laifi mummunan laifi tuka mai kayan su gida Allah mai so ta nuna haka babu abinci da masha Allah. Mun gode, mun gode, mun gode. girmama kansu mu ma mu su mu su ya mun gode mun gode bari mu bawon dama ya a contribution shi yana nufin abin da aka ba adalci ba ko menene alhamdulillah to abin da muke magana akai shine maganan da bima na barista ya kawo anan kuma barista ya nuna cewa lalle za a iya ɗaukar legal action su barista su wai su sun fara ma with their team of uh, lawyers sun fara dokan uh, mataki legal action akan abin da ya faru insha Allahu ina gani ita ce uh, zancen da za mu yi da barista a nan shi yasa ku yi hakuri ina gani kiran da mu ajiye eh, mu ajiye kiran ah, shi kenan ah, barista ya kawo mana duk abin da ya yi most important da ya kamata a tattauna shi don Allah masu kira ina ganin kiraye kiran ku yana shigowa don Allah ku yi hakuri ba mu so mu yi magana ku yi hakuri ah, callers ku yi hakuri to barista ana su yi hakuri amma kana gani kiraye-kiraye, shigowa yake yi barbu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam sarki zaki yan keke ina kola sunan ka dan da ke kira Adamu ne daga Maiduguri. To, masha Allah, Malam Adamu kana tare da barista Umar a wannan layi. Ɗaya da nake fito barista shi ne a nan. A shi ya halatta a dokan ƙasa ta ba da dama wa DSS idan suka kama mutum ya yi makamancin gina abin da kira mulfata ya yi dokan ƙasa ta ba su dama su samu su kena kafin shi. Okay. good. To, eh, ah, okay, wannan kashi wa DSS suka yi. Okay, okay, okay. Very good, very good. Amma, amma ya hakuri kamin kamin bari sai amsa wannan kayi shiwa DSS ne suka yi. DSS suka kama. good. good, good. bari malam ya bada bari na ce malam bari barista ya bada mun ji question ka all right bari mu doki last question she di eh, eh, barista ya bada answer duka gaba daya all right okay a ah, barista wannan yayi tambaya bari mu ji na karshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola na'am kola sunan ka da kira Ok, Malam Garba daga Algeria. Ki yi hakuri wallahi tallahi sarki abokin da kawo shi wallahi Allah mai albarka. Amin. Allah mai albarka. Amin. Allah ya sa Allah ba su nasara Allah su. Amin. Kuma Allah na wani ta Allah Allah ya su. Amin. Amin. Gaskiya ba mai ba sarki Gaskiya ba mai ba. Amin. Ba ba da yanzu ah, ka wani ah, ya kira ce wai ya ji daɗin kadda bi aka yi magana amma kashin shi ne. Shin ya dace DSS kuma su kama wani su sa masa cel a kafansa a yi bidiyo a tura waje shi ma wannan ya dace. Eh, ina gani wannan mutumin bai fara ji daga farko ba da muka fara program din nan. Da ya fara ji daga farko ai ansanta tana cikin ansansa yana cikin abin da muka fada. Mun fada waye ne DSS mun fada mene ya kamata su yi. To, is wannan kawai isan ansa su to wannan abin da yake so ya sani. in ya fara daga farko the answer is clear mun fada ko za su yi ko ba za su yi ba ai daga farko bai yi following namu ba shi yasa maybe amma ya koma ya ji wannan din insha Allah an su martani ga wannan tambayan da ya yana cikin bayanin da muka yi na baya. Oh, wato yana neman ansan shi ya muka sauka ya fara zuwa je ya ji ko ga zai. Yawwa, yawwa. yawwa. Wanda ba DSS ba. Yawwa. ɗan okay right mun gode mun gode to jama'a kowa ya ji abin da dai muka yi muka tattauna barista ya hau nan ya nuna mana aikin dss da abin da dss ya kamata ya yi da abin da dss bai kamata yi ba insha Allah kowa ya ji ya tsira kuma ya nuna mana cewa aikin da za ka iya ɗauki legal action akan dss in ai maka sa'annan abin da ba za ka ɗauki ba ya kuma sake nuna mana cewa ko an kama mutum with crime and everything dss or police wai gwamma gwamma police ma suna su yi an ba su suna da wannan dipa amma sauran su nasu ne a kai kotu kotu ke da daman ya nuna cewa wani ya yi kisa ko wani ya yi kaza ko wani ya yi laifin kaza kotu ke da daman ya ba da wannan sannan kuma dss ba ba su daman hukunci su hukunta mutum ba bi ma'ana abinda suka yi sha abul yi wannan sun ɗauki hukunci sun sa hannun su suka yi wannan hukunci wato sun yi hukunci da kansu kenan na san ah, barista na san abin da ka faɗa kenan in dai mun ji ka da kyau haka ne sosai Okay. Shi yasa mun gode ah, mun gode maka sosai barista Allah ya yarda na gani sauran magana za mu yi ta ta kasa in Allah ya yarda. Allah ya Ba Barista gode thank you very much thank you for your time. Bada, ah. eh, mm. thank you very much. Mun gode. Ah, Allah ya saka da. To, barista she a yi mana addu'a kenan.